ma al'adan garin ya kai da duk wanda ya zo ta ke duk wanda zo ta shigo ake ban gane ba wai kawo wani ɗakin nan da kika yi dama taɗi a cikin ɗaki ake taɗi? na ka yi a ɗaki ka gaskiya za da garin ku taɗi so shi yasa za ki ga kuna zaman lafiya ba ku da matsala komai wato in an dai an yarda da mutum ana san shi ɗaki za a kawo shi ɗaki ko ake yi a to masha Allah gaskiya hakan yayi amma wasu ki ga a kofar gida duk sanyi da yadda ake sanyin nan da ruwa duk ya gama jaka mutum saboda bala'i to amma me yasa baka kulle kofa ko don saboda tsaro ana kulle mun za a iya kulle to ai a shi saboda kin san kada a yi tunanin wani abu yanzu kawai sai a ji mun kulle kofa ai za a yi tunanin wani abu ba yanayin al'adan garin kenan mun ba ruwan shi amma garin nan naku zan dawo da haka kuke haka muke gaskiya ni na fara jin sanki a cikin raina sosai wallahi sosai ba yanzu har kwana zan iya yi a nan kenan ai ba kwana ba to ai kuma gashi ban zo da kaya na wallahi da na yi ba matsala zan na siya ma iya ke zaki siya mu to akwai shan ne ban ga shagon da a nan garin ba koya ne ka ba ba da ake sai yanzu akwai inda ake siyar da shadda da yadi akwai mai yanzu a samu irin wannan ai ne ko wannan ma to akwai tailan da zai iya ɗinki? me zai hana to ainihin na ga ban ga mai shadda bane tun da nazo ko ko kawai ba sa ra'ayi ne kawai dai suna ra'ayi mu ba kai ka wajajen da suke bane shi eh, gaskiya ne yanzu mutum zai iya wata anan kuma in zan kwanta ni kaɗai za a ban matsakin nan ko kuwa mu ni na kai mana eh da Allah da gaske to wasa tunanin wani abu ya faru to kai kai kai yanzu ni na ma ina jin kunya faɗan wata magana ne da na faɗa to me zai ana ga faɗa eh? idan wa kake ji da ni ba sai haka ne gaskiya to yanzu kai wallahi eh, kunya nake ji ne kunya nake ji ne Allah to kunya wa kake ji an faɗa mm. <laughs> ka kunya nake ji Allah in eh, faɗa za ka faɗa ka faɗa mu kai <laughs> eh, kunya nake ji wallahi wani din ce ban maka ah kutuman ban umarnin yaman kai ɗari bisa ɗari wallahi yadda nake so komai full option yayi kawai da kun ya faɗa nake ji wallahi kin gane ni ina irin a can garinmu a kaduna so ni ba sana'a da nake in ba ta tausa ba irin tausa masa na fi kowa iya tausa so wai in san samu ne inda da hali ina so miki tausa ba da Allah da gaske to zan iya kuma ita tausa ta ka'ida ta daga sama nake farawa in yi kasa ba da haba mm. Allah ba wanda zai iya shigowa ba zai shigo ba ruwan wani fa da wani kowa kai harkan gaban shi kuma <laughs> ba kana ko da matsala sai harkar ko a harkar ko mm. to je ki harkar ko Satan ko kofa. Cotton.